Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A yau Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya gana takwaransa kuma mai masaukin bakinsa na Vietnam Tarandai Kwan inda suka tattauna kan cinikayya da hulɗa tattalin arziki. Trump ya isa fadar shugaban ƙasa da ke a birnin Hanoi inda ya tarar da bikin maraba yayin da ƙananan yara ke kaɗa tutocin Amurka da na Vietnam tare da kaɗe-kaɗe daga sojoji. bayan kwashe sama da mako guda yana taka tsantsan akan sakonninsa akan ziyarar da yake a yankin asiya shugaba trump ya sake kaddamar da wasu zafafan sakonnin twitter waɗanda ya auna akan wasu masu sukarsa a amurka da sauran ƙasashe a wasu jerin sakonnin twitter uku da ya aika su akai-akai da safiyar yau lahadi trump ya kare wadda ya yi da shugaban rasha vladimir putin ya kuma mayar da martani ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un a kan hanyarsa ta zuwa birnin hanoi da yammacin jiya asabar trump ya ce shugaba putin ya sake jaddada masa da cewa rasha ba ta yi wa zaben shugaban kasar amurka katsalandan ba ya kuma kara da cewa ya yi imanin 'yan jam'iyyar democrat ne suka shirya labarin a jiya asabar ne kuma koriya ta arewa ta yi allah wadai da yunkurin shugaban amurka donald trump na hana ta shirinta na nukiliya da makamai masu linzami ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta fitar da sanarwar wata ta farko a hukumanci kan ziyarar da trump yake a yankin asiya tana mai cewa wannan ziyara ce ta mai sanya da yaƙe-yaƙe musamman ga mu a ƙoƙarin daƙile mana mu ta nukiliya koriya ta arewa dai ta kuma zargi trump da ƙoƙarin mayar da su saniyar ware daga al'ummar duniya da kuma ƙoƙarin gurrugunta mata gwamnati ma'aikatar harkokin wajen ta ce irin wannan kalaman ganganci daga tsohon mahaukaci kamar trump ba zai taɓa razana mu ba ko dakatar da mu ga shirin mu ba wannan ziyara dai da trump yake a ƙasashen asiya biyar ta mayar da hankali ne akan koriya ta arewa ya kuma matsa wa shugaban ƙasar china shi jinfin lamba a wata ganawa da ya da shi a asarce kan shirin nukiliya koriya ta arewa to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar shugabannin kasashen Tanzania da Uganda suka soki shirin kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC na bincikar zarge-zargen keta haƙƙin ɗan adam a ƙasar Burundi. Wata sanarwa ta fito daga ofishin shugaban ƙasar Tanzania, John Magufuli, ta ce yanke shawarar da ta kotun ta yi zai kawo cikas ga ƙoƙarin kawo sulhu da kwamitin ƙasashen gabashin Afirka yake. ke. kwamitin da aka ɗora masa nauyin warware rikicin burundi shi dai wannan kwamiti yana ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar uganda yoweri museveni da kuma tsohon shugaban ƙasar tanzania benjamin mpa jiya asabar museveni ya zargi kotun icc da yin katsalandan ga aikin kwamitin ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka wanda yake shugabanta ƙasashen yankin dai sun hada da tanzania da uganda da kenya da rwanda da burundi da kuma sudan ta kudu ta ranar juma'a dai gwamnatin birnin ta ce ba za ta bai wa kotun icc haɗin kai ba a wannan bincike a kwanan nan ne dai ƙasar da ke a gabashin afirka ta yanke hukuncin janyewa daga kotun amma kotun ta yi jayayyar cewa janyewa daga kotun ba zai hana kotun binciken laifin da aka aikata kafin janyewar ba a jiya asabar ne shugaban ƙasar lebanon michel on ya yi kira ga saudiya da ta yi bayanin dalilin rashin komawar sa'ad hariri da ƙasarsa mako guda bayan da firaministan ya yi murabus na bazata lokacin da ya kai ziyara birnin riyad a cewar on dole ne saudiya ta yi bayanin dalilin da ya sa suka hana firaminista hariri komawa labanan ga mutanensa da magoya bayansa ya ƙara da cewa kasancewa cikin duhu kan wannan batu ya nuni da cewa matakin da harari ya ɗauka tamkar babu gaskiya cikinsa. Har ya zuwa yanzu dai shugaba on bai karɓi murabus ɗin harari ba a hukumanci. Da yammacin jiya Asabar ne dai aka ga harari ya ziyarci waliman maraba ga sarkin Saudi Salman a filin saukar jiragen saman birnin Riyadh. Da kuma safiyar Asabar ne ɗin ne dai fadar White House ta yi kira ga ɓangarorin da lamarin ya shafa da su mutunta mulkin ƙasar Labanan da 'yancin kanta da kuma tsarin mulkin ƙasar. daga ƙarshe a jiya asabar ne shugaban amurka donald trump ya ce lokacin taron kolin kungiyar tattalin arzikin asiya a ƙasar vietnam ya tattauna da shugaban ƙasar rasha vladimir putin da ran karamin lokaci akan wasu batutuwa a karin halin da ake ciki a ƙasar syria Be Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ƙungiyar malamai ta Najeriya reshin jihar Kaduna ta yi barazanar fadawa yajin aiki domin adawa da matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na sallamar dubban malamai waɗanda suka faɗi jarraba da ta kamata a ce ɗalibansu ne suka ɗauka. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana daga Kaduna. muryar wasu yaran makarantar firamare a garin kaduna kenan da ke zanga-zanga na kyaman shirin korar malumansu da gwamnatin jihar kaduna ke yi da yake jawabi a taron manema labarai a kaduna shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar kaduna mr audu amba ya ce akwai kurakurai da dama a sakamakon jarabawar da gwamnatin jihar kaduna ta fitar ana misali ga yanzu an waye gari wannan sakamakon da aka tura a kafofin yada labaru wanda muke gani masu gadi wanda ba malamai ba ne sunayensu na ciki wayansu wanda sun ma bar aiki sunayensu ya fita wayansu wanda sun ma mutu sunayensu ya fita wayansu wanda suna da ssce sunayensu ya fita sai kuma ga sunan mutum ɗaya sai fita waje so biyar sunan musa haruna so biyar to ina aka samu irin wannan abun ina gaskiya irin wannan abun mu gaya ma kan fa gaskiya a wannan harkar da muke ciki ana misali sai ka tarar da makaranta da ke da malaman sittin a ce biyar ne kawai suka ci wannan to sauran hamsin da biyar din ina za a zuba su ya ake so a yi da su a yanzu haka yanzu in malaman nan daga yau din nan sun ce ma ba za su sake aiki ba tunda ba su gan sunan su ba sun yi laifi ba su yi laifi ba so in ka ce mu ma yara sun fita titi ba abin mamaki ba ne dama ai ana ganin ba amfani malamin ba su da amfani ai to gashi nan sun fita titi ba mai ce musu su dawo dama aikin malantan ne malami ya ce musu kar ku je ko ina to ba an ce malamin bai san abin da yake ba mu muna ganin gwamnati ba gyara suka zo yi ba tsakani ga Allah duk wanda yake da tunani mai kyau zai zauna ya dibi wannan abu ya fahimci abin da ake ciki in gyara ne gaba ɗaya za ka ce gaba ɗaya mutanen nan ba su da amfani. A matakin nuna goyon baya ga su ƙungiyar malamai ta kasa. daga rassa daban-daban da ke jihohin arewacin najeriya goma sha tara sun halara a garin kaduna ranar laraba inda suka yi gangami na nunin bakin ciki da matakin da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka shugaban kungiyar na reshen jihar borno malam gulama abuso ya yi ƙarin haske akan matsayinsu in ka ji wayan da ba su biya minimum wage ba za ka gani a arewa ne kuma malamai ne ya shafa uwa uba kuma ga yanzu wani kuma gwamnati ya fito ya ce ba malaman gaba ɗaya zai kora so wannan abu wannan abu ne wanda gaskiya ba ta yi mana ba arewa wannan gani ne muke gani ana so a kashe mana harkar ilimi a kashe mana malamai gaba daya kamar yadda boko haram suka fito suka kashe malamai don basa son harkar ilimi idan ka hana mutum aikinsa ka kira shi ka kashe shi ne idan za a yi gwaji a yi gwaji don a gyara mutum ba wanda yake gwaji a gwada shi a gyara shi a ta mutum ba kuskure ba wai a zo a yi amfani da gwaji a zo a kashe mutum ba. Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa, Malam Haruna Garba ya shawarci jihar Kaduna da ta sake duban matsayinta akan wannan batun. A matsayina na shugaban kungiyar iyaye da malamai na ƙasa baki ɗaya kuma na jihar Kaduna mun kyamaci wannan mataki da gwamnati ke niyan yi kuma muna da sha'awar cewa a sake duba al'amarin nan domin kamar da na san za ku yi tsammani malamai ba za abin zai iya ba za a haifi da mai ido ba wanda zai iya jawo 'ya'yanmu a haramta musu shiga azuzuwa eh, yankewan karatu ga ɗalibi yana kawo koma baya eh, idan muka kai wannan hali tun mu iyaye an shiga hakinmu. mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara akan harkokin yada labarai alhaji sa'idu adamu ya ce gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne don ceto makarantu daga lalacewa ya kamata mutane ku gane talaka ku gane cewa duk wanda ya ce kada a kawo malamai na kware a makarantun firamare na gwamnati to shi ne number one makiyinku wanda kuma bai son ci gabanku duk daɗin abin da mahaifi ko mahaifiya take so shine ta ga cewa ɗanta ya fita sai sai ga mutum wanda 'ya'yansa suna nursery primary school na private yana biyan dubu talatin wasu dubu hamsin wasu ma haddu akwai makaranta da ke biyan dubu ɗari biyu da saba'in a nan garin cikin garin kaduna a fatam wa'annan mutanen fa su ne suke surutu cewa kada a yi wannan kora da aka ce za a yi na ma'aikata to in ka lura bai yiwuwa da su wanda ke surutun da mu da Allah ya kadara muke cikin gwamnati tun daga ma shugaban kasa har zuwa ɗan ƙaramin ma'aikaci ko a ce ɗan ƙaramin ɗan siyasa ko kansila dukkan mu fadda famanin sakatori da ma'aikatan gwamnati in ka lura duk wanda ya kai shekara arba'in irin fi wancan makarantar ta gwamnati yi ya zama injiniya ya zama wane ne ya zama gwauna ya zama dan majalisa ya zama kwamishina ya zama wane ne wancan makarantar fa ce yi don haka wannan harka na cewa za a kawo malamai su taimaki talakawa 'ya'yan su zama wasu a rayuwa ba ja da baya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna Najeriya. Da yake ba da shawara kan hanyoyin inganta ilimi a masarautar Argungu da ma ƙasa baki ɗaya ɗan majalisar wakilai ta tarayya Dr. Hussaini Suleiman kangiwa Ya ga wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad irin matakai da yake gani suka dace a ɗauka domin farfaɗo da ilimin a ko'ina. Shi sha'ani na ilimi na ƙasar nan kowane ɓangare kamar da wani magabaci ya faɗi akwai laifuka da dama wanda suke dole ne a ah, mu da muke shugabanci dole ne sai an tara mu an samu gaba domin mu shiga mu je mu ga in an tabbatar da wannan shine matsala mu nemi gwamnatin bangaren da ke kula da sha'anin ilimi mu nemi alhorma kamar yadda kowa yake nemi alhorma domin a area namu na majalisa hanya ce ta nema alhorma ga ko'ina lahiya ne a ji a nemi alhorma ilimi ne a ji a nemi alhorma to inda muka sami haka muka sami dama za mu zo a ɗauki malamai a kuma yi a ga cewa malaman da aka ɗauka ƙwararru ne baya ga bayan haka ga halin da muke ciki yanzu yana da kyau mu shirya wani a shirya program ɗin da zai iya binciken makarantar nan ya rinka zuwa makarantar yana ganin abin da ake yi malamai ɗin nan ba wai dole ba ne sai an a ce a ga duk wanda an ka tarar ya yi wani laifi ko kuma ya zama bai iya ba to a yana kyau a mai da shi gida a mai da shi makaranta ya koyi ilimin ta yadda ko karantar da wannan abin da yake so ya karantarwa. to ranka da shike a mata musamman wayanda suke karkara hmm. ba su tura 'ya'yansu mata makaranta wani irin kira za ka yi masu irin wa'annan uwaye su ga cewa lokaci ne fa ya riga ya canza wani irin kira za ka yi musu to a gaskiya na san muna da sarakuna masu masu ilimi kwanan gaske kuma shugabanninmu da masu 'yan kasuwanmu akwai masu ilimi yana da kyau a rinka tsawatawa a sa kowa a bashi dan dama ya rinka nuna matsayin shi ga sha'anin ta yadda ilimi na yankin shi kowane uban ƙasa zai iya zuwa makarantar da ya ga abin da ke gudana irin gudunmuwar da yake son a yi a haɗu da a cikin wannan yanki ɗin kame a kawo yanki babba na argungu a zo a ga cewa an sami gyaggyara wasu abubuwa kuma an sami fadakar da mata da kuma iyayen yare a takaice muhimmancin su bar yayan su zo makaranta kuma idan yarinya ta je makaranta ko yaro ya je makaranta a tabbatar da an samu mishi aikin da zai yi domin mafi yawan abin da ke faruwa idan yaro ko yarinya ta je makaranta sai a karshe a zo a karar da ba a yi wani abu ba wannan shine ke kawo babban matsaloli da za ka ga cewa ba amfani ɗanka ko ɗiyarka ta je makaranta domin ga ɗaya wani ta je ba ta ga ta yi wani abu ba to kai ma me zai saka dole ka tilasta ka je ka yi ba ka sa ɗiyarka ta je makaranta don haka waɗannan abubuwa su ne muke ganin ya kamata a yi a halin yanzu Dr. Hussaini Suleiman Kangiwa kenan. Kazalika wani daga cikin maharatar taron Malam Lawal Adamu kiraye da a kafa kwamitin da zai binciko tare da samar da mafita akan matsalolin da ke fuskantar ilimi inda ya kara da cewa. Yan ritaya suna nan da yawa, waɗansu sun dawo gida, waɗansu na kusa. Ya to an haɗa kai da local government da masarauta da 'yan majalisa da kuma gwamnatin jiha ai enforcing dole a tsaya da makaranta sannan yan kwamiti kuma a rinka zagayawa sacrifice a ga cewa malamai na zuwa yara na zuwa in ba zuwa su kawo report a nan a yi amfani da shi a gwamnati don a tilasta da malamai da iyaye tabbatar cewa bukatu sun cika in sun cika tilar ruwan za ta yi abin da ya kamata mahalartar taron sun amince da cewa yanzu lokaci yayi da ya kamata jama'a su haɗa hannu wuri ɗaya a fagen bayar da ilimi mai nagarta don ci gaban yankin baki ɗaya maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria daga katsina kuma an yi kira ga jama'a da su ƙara dukufa wajen neman ilimi saboda babu abin dogaro kamar sa. Galadiman Katsina kuma hakimin malumfashi mai shari'a Mamman Nasir mai ritaya shi ne wannan kira a lokacin wani taro da aka yi domin gabatar da wani ɗansu Nasir Abdulkadir ‘yan mama wani ɗan shekaru ashirin da bakwai da haihuwa wadda ya yi fice a fannin kimiyyar noma da fasaha a Ingila har sanauriyar Ingilan Elizabeth ta biyu ta karrama shi. Mashari'a Mamman Nasir ya kira ga yara da ke tasowa musamman 'yan mata da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman ilimi ko min wuya da ke tattare da biɗarsa. Ga rahoton da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana daga can. Galadiman Katsina wanda kuma shine hakimin malumfashi mai shari'a Mamman Nasir ya ce daular Fulani Allah ya masu baiwar ilimi kuma ba a baya aka bar su ba. Daular Fulani muna cikin waɗanda suna da ilimi wannan ilimin nasu in Allah ya fa shine muka gada. Ya ce ilimi yana cikin abin da suke alfahari da shi. Koyo yana kirari kirarin ilmin nan bari in ɗauki wanda ba mai iya ce mani shi ma sanda aka fara ilmi mai zurfi da aka zo wurin ilmin nan mai wuya to duk arewa kaladin da fara zama likita za ta canza wani an wata ta fara zama likita amma ta yi sani na ma likita wanda zan ce ya wuce ta sauko Dr. Deko wanda shi ne na harko duka. Nuna ilimi kenan. Daga bisani mai shari'a Mamman Nasir ya ce babu abin da ya fi ilimi a bangaren dama da na hagu. Wannan kirarin babu abun da ya fi ilimi hagu da dama. Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya ce ilimin ilimi har suleiman nan in abin da ce ba daidai ba ne da Allah su gyara amma a lokacin da ya ce hana filin dukkan ba wanda ta wani amma sai a ta neman ilimi to ashe ilimin nan ba abun wasa shi ma tsohon babban jojin jihar katsina mai shari'a sadiq abdullahi mahuta ya ce a mai da hankali a ba yara ilimi mai nagarta ba yara ilimi a ba su tarbiyya mai kyau a nuna musu ilimi ba wani ce ta yin shine hanyar rayuwa ta gari saboda haka ina roƙon al'ummanmu da waɗanda ke na cikin garin manufashi da kewaye a duba a zakulo yara masu hazaƙa in masu neman taimako ne akwai hanyoyin da za a ta a taimake su in Allah so yarda amma dai babban abu ne a mai da hankali akan ilimi mun ci baya kwarai kwarai kwarai kamar yadda shi daga ladima zai tabbatar da wannan al'amari lokacin su lokacin sardauna katsina jihar abin ba jihar ba kai lokacin na lardi ake cewa lardin katsina tana da ministoci da permanent secretary da wadai guda shida a cikin kabinet wanda yake ɗaukar mutum goma sha biyu katsina kawai take da guda to kun ga an samu da ilimi an samu da neman ilimi so yana kara ba da shawara suna kara jawo hankalin al'umma don Allah don annabi a nemi ilimi duniyar nan a yanzu ta mai ilimi shahili baya da wuri a wannan duniya kuma haka ce ilimi ba wai ilimin boko kadai ba ilimin yadda za ka ta da addinin kanka shine ma muhimmi amma wannan shine zai raya ka da duniyar taka da lahirar taka Nasir Abdulkadir yan mama wanda shine sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta karrama saboda fice a bangaren ilimin gona da na fasaha ya ce a ɓangaren ilimi musamman na mata akwai sauran rina a kaba. Sarauniya na ba ma matasa da suke amfani da skills in su wurin taimaka ma community duk shekara so in na samu na 2017 kamar wani irin abu ne ake taimaka ma samar da fasaha ilimi da sauransu abubuwan da dai manomin ƙauye ba kasafai yake samun su ba kuma muna so mu tallafa musu da a daina ha noma da ka a ringa noma da daɗi ka ga 'yan uwa da abokan arziki da wanda aka sani da ba a sani ba duka an taru domin kai su abu. me za ka ce dangane da irin harkokin ilimi da suke gudana yanzu ka gamsu da yadda harkar ilimi take gudana a nan najeriya musamman a yankunan karkara akwai sauran aiki sosai Eh, ya kamata a linka linkin ba ninkin abin da ake yi saboda eh, da kwai aiki sosai wurin ilmantar da yara musamman yara mata abin ah, da ban takaici saboda haka gaskiya duk abin da ake bai isa ba to kana ganin kuma za ku zo ku kara ce maka yanzu ga bangaren ilimi kun ce akwai abin takaici a ciki akwai wani kokari da kuke ta wannan bangare na ilimi gaskiya ne musamman abin da yasa dalilin da yasa muke har kuma ilimi ma ya samu saboda haka ah, abu ne da dole tafiyar tare za ta tafi da noma da ilimi ita ma shugaban riko ta karamar hukumar hukumar kaita hajiya umma abdullahi mahuta wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro da na tambaye ta akan ilimin 'ya'ya mata da shi nasir abdulkadir ya yi magana da ya ce akwai sauran aiki sosai ya ce gwamnatin jihar katsina tana ba da fifiko a bangaren ilimin na mata muna nan muna bakin iyaka kokarin mu gaskiya abinda nake gaya muka abinda aka lalata shekara da shekaru to yanzu ne muke kokarin a ƙara farfado da shi ko ma wa'ancan gwamnatocin sun amma dai yanzu kaga zaka ji makaranta ka iske yara na zaune kasa to yanzu ne ya a kwara makaranta a yi rufi a sa eh, eh, kofofi a sa eh, tagogi a sa masa abin zama to kaga shine kamar restoration agenda din his excellency to ai restoration din abin da ake ni inda babu a yi inda ya lalace a gyara eh, inda yake bukatar fenti a inda yake bukatar kwano silin tabi to shine yanzu ake ta tayya kuma ana ta samun nasara yara suna karatu sosai a mata a karatun boko da na qur'ani Zaharaddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Yayin da a Katsina ake karrama wani wadda ya fice a fagen ilmi a jihar Taraba kuma makiyaya ne suke kira ga gwamnatin jihar ta taimaka musu su sami ilmi domin a halin yanzu ‘ya'yansu suna zaune kara zube babu malamai da za su karantar da su. Ardo Kiri wani makiyayi wadda ya zanta da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya ce akwai lokacin da daga aljihunsa yake biyan malami ya karantar da ‘ya'yansu amma yanzu ya gaza. Wani shugaban al'ummar Fulani makiyaya da ke yankin Gasol a jihar Taraba ya koka da rashin gudanar ayyukan koyo da koyarwa a makarantun 'ya'yan makiyaya da gwamnati ta kafa a yankin. Ya sunana Ardukiri. Hato ya yi batun al'amarin ilmantar da yara. Wallahi muna da ci baya a wannan abu kandun ba mu da ba mu da irin makarantun nan da ake na 'ya'yan makiyaya mun bukaci mu samu kuma yanzu gwamnati da ba ta yi muna ba wanda ya kama muna kira a gwamnatin jihar taraba ta taimaka ta dube mu da idon basira a taimaka mu ma a wa 'ya'yanmu makarantun nan wanda za su samu su sako da yaƙi da jahilci ne su saboda sako da jahilci a jikinsu a halin yanzu kusan wato yaran suna nan zube kara zube ba karatu kenan wallahi suna nan kara zube ba karatu shekaran da ya wuce sai da na doki nauyin malami ma ni nake biya da kaina yana zuwa na karantar da yaran mu kasan abun da zan kai kake ba wani tallafi na gwamnati dole ne wani rana zaka zo ka kasa to abun ya ka kudin da nake biya ya riga ni ma abun ya so ya gagari ni yanzu dai suna zaune haka kai ba makaranta Da na tuntubi shugaban ƙaramar hukumar Gasol Alhaji Yahuza Yaya'u, ya ce ita dai gwamnati ta yi rawar gani wurin gina waɗannan makarantu a yankinsa. Abin da ke faruwa yanzu shine kula da lura da kuma ci gaba da ɗaukaka ainihin makarantun shine ya zama babban al'amari. A maganan da nake yi yanzu da a ce bayan primary school zai zama secondary school ni ina zaton a gasar local government cikin primary school din ɗaya ko biyu za su zama domin kamar eh, garin ardo adamu kamar wuro bokki kamar sandirde wayannan wurare duk akwai nomadic primary schools to amma babban al'amarin shine gudanar da su da lura da su yana hannun ainihin hukumar uh, uh, primary school board wanda ita take da hakkin haka mu kan kallo ne kawai za mu yi mu ga me ke tafiya mu kawo musu bayanai to a takaice abin da ke tafiya din loran babu shugaban hukumar ilmi bai ɗaya na jihar taraba mr yakubu agbaizo wadda ya yarda cewa akwai matsalar karancin malamai a makarantun jihar baki ɗaya ya yi bayani kamar haka a gaskiya na yadda akwai karancin malamai amma muna kokarin mu tantance namu malamai ma tukunna mu san su nawa ne kuma ina ne da ina ne muke bukatar malamai yanzu ka je wani makarantar kaga daga shi headmaster shi kadai ne wasu wurare kaga ko headmaster da mutum daya shi kadai su kadai kawai a makarantar amma sai kaga kuɗin kuɗin albashin ma'aikata eh, yana da kima mu kuma ina dole mu san ina ne kuɗin nake tafiya idan mun yi bincike a ayyukan da muke yanzu zai nuna mana a'a ga wannan malamai suna kasa suna koyarwa a biya su wa'annan kuma sunan na ciki a biya su ana biyan su amma ba su a makarantar so lokacin da muka zo kara malamai za mu lura da wannan makaranta haro yau shugaban karamar hukuma yahuza ya'u yana da kalmomin shawara ga 'yan uwansa makiyaya da ke yankin na gasol eh da farko ya kamata a yanzu su faɗawa wasu ma ba su kansu ba cewa babu abu kamar ilimi shanu dukiya ne dukiya ba shanu kaɗai ba akwai wasu sauran dukiyoyi da wasu suke mallaka za ka tarar idan ka mallaki dukiya baka da ilimi a kan dukiyan ma to za ta zama koyaushe hasara a gare ka a sani zamani yana canjawa ya canja ta lokacin ilimi yana daukan komi su bar abin da duk za su yi su kula da 'ya'yansu su yi makarantu su yi ilimi wannan shine ya fi shine ya fi a ce yaro yana bin shanu yau da gobe wanda shekaru da suka shuɗe ɗari an yi haka ba wani canji to yaron ya yi karatu mana su gani menene canjin masana harkokin ilmi na kashe din gazawar tanadin ilmi ga al'ummai bai daya na janyo koma bayar daukacin ƙasa da haka ne tabbatar da kowane ɗan wannan tarayya tamu ya wadata da ilmi haƙƙi ne da ya rataya bisa shugabanni hukumomi da ma al'umma baki ɗaya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. Eh. Eh, zaman lafiya da juna, zama na roƙon amana. juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana. Masu haro duka duka kuma abin da ya tsawo a kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.